Matiyu Sura ta ashirin da bakwai Da gari ya waye, sai duk manyan firistoci da shugabannin jama'a suka yi shawara a kan Yesu su kashe shi. Sai suka ɗaure shi, suka tafi da shi, suka ba da shi ga mai mulki Bilatus. Sa'ad da Yahuza mai bashe shi ya ga an yanke masa hukuncin kisa, sai yi nadama. Ya mayar wa manyan firistoci da shugabanni da kuɗin azurfa talatin ɗin nan, ya ce, na yi zunubi da na ba da mara laifi aka kashe shi. Suka ce, Ina ruwanmu kai ka jiyo. Sai watsar da kuɗin azurfan nan a haikali ya fita, ya je rataye kansa, amma mayan firistoci suka tsinci kuɗin suka ce, Bai halatta mu zuba su a baitar malin haikali ba don kuɗin ladan kisan kai ne. sai suka yi shahara suka sayi filin maginin tukwane da kuɗin don makabartar baƙi don haka har ya zuwa yau ana kiran filin nan filin jini ta haka aka cika faɗar annabi irmiya cewa sun ɗauki kuɗin azurfa talatin ɗin nan wato walajar shi wannan da waɗansu isra'ila suka yi wa kima suka sai filin maginin tukwane da su yadda ubangiji ya umarce ni. To, sai Yesu ya tsaya a gaban mai mulki, mai mulkin kuma ya tambaye shi. Ashe, kai in nan, kai ni sarkin Yahudawa? Yesu ya ce masa, Yadda ka faɗa. Amma da manyan firistoci da shugabanni suka kai ƙararrakinsa, bai ce komi ba, sai Bilatus ya ce masa, Baka ji yawan maganganun da suke ba da shaida a kanka ba? amma bai ba shi wata amsa, ko da ta kalma ɗaya ba, har mai mulki ya yi mamaki ƙwarai. To a lokacin idi kuwa mai mulki ya saba sakarwa jama'a kowane ɗaurarre guda da suka so, a lokacin kuwa da wani shahararren ɗan sarƙa mai suna Barabas, da suka taru sai Bilatus ya ce musu. Wa kuke son sakar muku? Barabas ko kuwa Yesu da ake kira almasihu? don ya sani saboda hasada ne suka bashe shi banda haka kuma a lokacin da yake zaune a kan gadon shari'a sai matarsa ta aiko masa da cewa ka fita daga sha'ani mara laifin nan don yau na sha wahala kwarai a mafarkin da na yi a game da shi to sai manyan firistoci da shugabanni suka rarrashi jama'a su zaɓi barabas yesu ko a kashe shi sai mai mulki sake ce masu wane ne a cikin biyun nan kuke son sakar muku sai suka ce barabas Bilatus ya ce musu to kaka zan yi da yesu da ake kira almasihu duk sai suka ce a gicciye shi ya ce ta wani halin wani mugun abu ya yi amma sai su ƙara ɗaga murya suke ta yi suna cewa a gicciye shi da bilatus ya ga rinjaye su ba sai dai hargitsi yana shirin tashi sai ya ɗebi ruwa ya wanke hannuwansa a gaban jama'a ya ce ni kam na kubuta daga hakin jinin mai adalcin nan wannan ruwanku ne sai duk jama'a suka amsa suka ce alhakin jininsa a wuyarmu mu ne sa'an nan ya sakar musu barabas bayan ya yi wa yesu bulala sai ya ba da shi a gicciye shi sai soja mai mulki suka kai yesu cikin fadar mai mulki suka tara dukan ƙungiyar soja a kansa sai suka tuɓe shi suka yafa masa wata jar alkabba suka yi wani rawani na ƙaya suka sa masa aka suka danƙa masa sanda a hannunsa na dama suka kuma durƙusa a gabansa suna yi masa ba'a suna cewa ranka ya daɗe sarkin yahudawa suka tattofa masa yau suka karɓa sandan suka kwala masa aka da suka gama yi masa ba'a sai suka yaye masa alkyabbar suka sa masa nasa tufafi suka tafi da shi domin su gicciye shi suna tafiya kenan sai suka gamu da wani bakura mai suna saminu shi ne suka tilastawa ya ɗauki gicciyen yesu da suka yi saurin da ake kira golgota wato wurin kokon kai suka mika masa ruwan yanabi gaure da wani abu mai ɗaci ya sha amma da ya ɗanɗana sai ya kisha sha da suka gicciye shi suka rarraba tufafinsa a junansu ta jefa kuri'a suka zauna a nan suna tsaransa a daidai kansa aka kafa sanarwar laifinsa cewa wannan shine yesu sarkin yahudawa sai kuma aka gicciye 'yan fashi biyu tare da shi ɗaya a dama ɗaya a hagu masu zuciya suka yi ta masa bakar magana suna kaɗa kai suna cewa kai da za ka rushe haikalin ka kuma gina shi a cikin kwana uku ceci kanka mana in kai ɗan allah ne to sauko daga giciyar mana haka kuma manyan firistoci da malaman a taura da shugabanni suka rai masa ba'a suna cewa ya ceci waɗansu ya kuwa kasa ceton kansa ai sarki isra'ila ne ya sauko mana daga kiciyan yanzu mu kuwa ma gaskata da shi ya dogara ga allah to allah ya cece shi mana yanzu inda yana son sa don ya ce shi dan allah ne har 'yan fashin nan da aka gicciye su tarama su suka zazzage shi kamar waɗancan to tun daga tsakar rana duhu ya rufe ƙasa duka har zuwa karfe uku na yamma wajen karfe uku kuma sai yesu ya ɗaga murya da ƙarfi ya ce eloi eloi lama ne. wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗansu da suke tsaye suka ji haka sai suka ce mutumin nan na kiran iliya ne sai nan da nan ɗaya daga cikinsu ya yi wa gudu ya ɗauko soso ya jiƙa shi da ruwan tsami ya soka a sanda ya miƙa masa ya sha amma sauran suka ce ku bari mu gani ko ile zai zo cece shi sai yesu ya sake ɗaga murya da ƙarfi sa'a nan ya saki ransa sai labulan da yake cikin haikalin ya tsage gida biyu daga sama har ƙasa ƙasa ta yi girgiza duwatsu kuma suka tsatsage aka bubbuɗe kaburbura tsarkaka da yawa da suke barci kuma suka tashi suka firfito daga kaburburan bayan ya tashi daga matattu sai suka shiga tsatsakar birnin suka bayyana ga mutane da yawa sa'ad da jarumin da waɗanda suke tare da shi suna tsaron yesu suka ga rawar ƙasa da kuma abin da ya auku sai duk tsoro ya kama su suka ce hakika wannan ɗan allah ne akwai kuma waɗansu mata da yawa a can suna hange daga nesa waɗanda suka biyo yesu tun daga ƙasar galili suna yi masa hidima a cikinsu da maryamu magdaliya da maryamu mahaifiyar yakubu da yusufu da kuma mahaifiyar 'ya'yan zabadi maraice lis sai wani mai arziki ya zo mutumin arimatiya mai suna yusufu shi ma almajirin yesu ne ya je wurin bilatus ya roƙa a bashi jikin yesu sai bilatus ya yi umarni a bashi yusuf ya ɗauki jikin ya sa shi a likafanin linin mai tsabta ya sa shi a wani sabon kabari da ya tanadar wa kansa wanda ya fafe a jikin dutse sai ya mirgina wani babban dutse a bakin kabarin ya tafi maryamu magadaliya da ɗaya maryamun suna nan zaune a gaban kabarin kashe gari wato bayan ranar shiri sai manyan firistoci da farisiyawa suka taru a gaban bilatus suka ce ya mai girma mun tuna yadda maiwadarin nan tun yana da rai ya ce bayan kwana uku zai tashi daga matatu saboda haka sai kai umarni a tsare kabarin nan sosai har rana ta uku kada almajiransa su sace shi sa'an nan su cewa mutane ya tashi daga matatu yaudarar ƙarshe za ta fi ta farkon muni kenan sai bilatus ya ce musu shi kenan ku je bi soja ku je ku tsare shi iyakar ƙoƙarinku sai suka tafi suka tsara kabarin suka bugawa dutsen nan hatimi suka kuma sa sojan tsaro